Sashin tsaron Amurka kwanan nan zai sanar da Majalisar Dokokin Amurkan kudirinsa na sayarwa Najeriya jiragen yaƙi 'yan yayi guda goma sha biyu da ake ne da A-29 Super Tucano. Kasashen biyu na fata in aka yi amfani da waɗannan jirage na bala'i fafatawar da Najeriya ke da Boko Haram ka iya zama na ayi ta ƙare. Masu tsara manufofi a Amurka na shauƙin tabbatar wannan kudiri. Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa ƙwararren sojan sama na mai ritaya. Shi wannan ishi na Boko Haram daga na lokaci zuwa yanzu mutum nawa aka kashe da rayuka da dukiyoyi da kuɗi da kuma wanda ma aka yi aljum da hana da su da sunan boko haram saboda haka in dai aka ce za a yi wannan da kuma irin najeriyan air da muke da shi da irin shugabancin da muke da su a yanzu muna ga wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma muna so mutane su gane cewa ai shi yaƙi da kake ga ba a yi shi a cikin abin da zai zama to an yi shi ne a kuɗi kaɗa kuma ka duba yadda Najeriya air force take a duk duniya yanzu dole ne ka samu irin waɗannan makamai da jirage na zamani yadda za a yi magani ganin waɗannan abubuwa. To sai dai kuma kamar yadda 'yan magana kan ce abin da kamar wuya duba da irin tsadar da waɗannan jiragen ke da shi. Jiragen na A29 Super Tucano na haɗe da makamai da kayan yaƙi a cikinsu da kuma kayan gyara sun haura sama da dalar Amurka miliyan 500 wato kamar rabin kasafin kuɗin tsaron Najeriya na wannan shekara kenan. Ko a ce kamar ninki biyu na albashin gaba ɗaya sojojin Najeriya. a cewar masanin tattalin arziki abubakar ali duk da irin halin da tattalin arzikin najeriya ke ciki a halin yanzu akwai buƙatar sayan waɗannan jiragen yaƙi. fa ta ba zaman lafiya ba tsaro to duk wani abin da ake magana zai zo ya zama wasan yara da rashin kuɗin da ma ibada da kuma ba ta yiwuwa sai ana cikin kwanciyar zaman lafiya saboda haka idan ka duba haka to ba za a ce akwai aibu ba a sayi wayannan makamin yanzu amma illa iyaka Ya za a iya a samu hanyar da kuma za a mai da wannan Sai makaman mai zamanto kamar an biya shi a wani dogon lokaci in zai yiwu ya zamanto a biya kamar shekara goma ko sha biyar ta a yi trading da wannan payment. A baya dai Amurka na jan kafa wurin saidawa Najeriya kayan yaƙi. sakamakon zargin sojan Najeriya da danna haƙƙin bil'adama. Jiragen yaƙi na A-29 Super Tucano irinsu ne kasar colombia ta yi amfani da su wurin tarotsa 'yan tawayen fark da kuma irinsu ne brazil ta yi amfani da su wurin fuskantar masu hada-hadar miyagun kwayoyi abin jira gani shine ko irin waɗannan jirage na a29 super tucano za su taimaka wurin ragargazar 'yan boko haram a nigeria tambayar da lokaci ne kadai ka yi amsawa hassan mai maina na muryar amurka daga abuja nigeria